na can Kaduna kuma ran wannan zamu je ran Juma'a. Ya, ai Juma'a ina samu tilon kuban. Me yasa me yasa ku je makarantar ba? Tsaya. Kai, me yasa ku je makarantar ba? Eh, Wannan ne na wani wallahi da an ban san ma unguwan nan ba na ran. Wa tsallako da kai to? Wannan ba ya ya tsallako da datewa da tarewa. Kullum tsaya wai ya mu ga wai wai sun riga mu jarewa an unguwanmu duk duk wai an riga ko ka faɗi gaskiya ko ka faɗi gaskiya idan na faɗi gaskiya na rike girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya fara ɗauko ta na rantsi da Allah ya ta ya faɗa ya ce an ɗauko da ita kai da aka ɗauko ta mai kai mata ni shi ya fara ɗauko ta wando sai sai ni sai sai ni ma na ɗauke nan kaga na ɗauke ta kaga kaga na ɗauke ta ni ni na mayar mata da wani ci da kashe ta shaƙe ta eh. wannan ne ya ce a kaga ta zo tana zubowa tana da ta wani guri to ba je ka yi mun ruwa ta gaji. ina hau da ita ne ya ce ta cire mata wando wai don kai ta kuka ta kama ta yi mata haka ya rufe mata kuka inna lillahi wa inna ilaihi wani ihun na jina hau ai inna lillahi wa inna to ko me ya kawo ka na ku da kuka makaranta ga tsallake ta me ya kawo ka na ku duka za ku yi wajen da wurare na za ku ka dan sa dan annabi ka kawasa ka gani a cikin gidan mai dan na taba wa yarinya wando da Allah a ga gidan mu dan gyara zuwa ba wani zuwa gidan ku da a yi zona Allah wai Allah mu ku yale ni dan dan sai ka faɗi gaskiya zauna ka. kai aka yanka